Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau litini 6 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. To Ibrahim ana sa ran cewa mataimakin gwamnatin China He zai kawo wato ziyarar wuni biyu Amurka cikin wannan makon. Ukraine ta buƙaci ƙarin tallafi daga Amurka. Sannan an gashe sama da mutane ashirin a jiya Lahadi bayan wani harin da aka kai wata kasuwa a babban birnin Khartoum. To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne sun kashe manoma akalla goma sha ɗaya jiya a jihar Barnan Najeriya. To sai a mana aikin gafara a jamhuriyar Nijar kuma naɗe-naɗen sabbin jami'an yaƙi da cin hanci da rashawa da aka yi. Ah, shin ana ganin ah, ya samu gamsuwar kungiyoyin ah, sa kai dangane da halin da ake ciki yanzu? To, a biyo mu. Sannan idan mun kaɗa kamaru za a ji cewa ana fama da tsadar rayuwa kamar kowane yammacin ranar litini yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda baban gida jibrin ke gabatarwa inda yau za a ji shirin zai kawo muku hirar tijjani muƙaddas wani masanin ilimi da hawa sharif amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya sai suka sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya mai karantawa Aisha Mu'azu. ana sa ran cewa sakataren mai malin amurka janet yellen za ta karbi bakoncin mataimakin shugaban gwamnatin china hili fang a wata ziyarar runi biyu da ake sa ran zai kawo amurka cikin wannan makon tattaunawar da jami'an gwamnatin biyu za su yi wanda ake sare zai faru tsakanin ranar alhamis da juma'a a birnin san francisco gabanin taron apec ya kasance na baya-bayan nan a jerin tattaunawa tsakanin jami'an amurka da china da zimmar tattauna zamar wato zaman doya da manja tsakanin kasashen biyu masu karfin tattalin arziki a duniya ana sa ran cewa yalin za ta buƙaci haɗin kan hi kan ƙalubalolin sauyin yanayi da sauran ƙalubaloli da suka addabi duniya sannan za su yi hakan ba tare da kawo bambance-bambancen kasuwanci ko kuma sauran batutuwa da ke tsakanin su cikin tattaunawar ba. sanarwar da bai malam ta fitar a yau litinin game da tattaunawar da ake sa ran shugaba joe biden da xi jinping za su yi a makon gobe wanda yake da alaka da taron na apec yakin rasha a ukraine shine wato ya yi sanadiyar tashin farashin kayayyakin masarufi da kuma raguwar ayyukan more rayuwa a rasha a bisa wani rahoton leƙen asiri da ma'aikatar tsaron birtaniya ta fitar farashin kayayyaki ya tashi da kaso shida cikin ɗari a watan satumba a rasha wanda ya kasance a sakamakon hauhawar farashin kayan masarufi na yau da kullum kamar abinci da mai rahoton ya kuma gano cewa ya yiwu hauhawar farashin kayayyakin zai yi tasiri a kan yadda gwamnatin kasar take kashe kuɗi da wato kuɗi da zai daɗa bayyana yadda rasha take sake fasalin tattalin arzikinta domin ta yi iya ci gaba da yakin wanda ta baiwa fifiko akan komai a bisa sanarwar ya iya yiwuwa hauhawar farashin kayayyakin ya yi tasiri kan kuɗin ruwan da za a ɗora wato wa 'yan rasha masu neman rance sannan zai tasiri kan kuɗin ruwan da gwamnatin rasha za ta biya kan basussukan da ake binta. an kashe sama da mutane ashirin a jiya lahadi bayan da wani wato bayan wani hari da aka kai wata kasuwa a wata unguwa a babban birnin kasar khartoum a wani mummunar harin baya-bayan nan a rikicin da aka fara tun watan afrilu na bana tsakanin dakarun sojin sudan da ke karkashin shugaban sojin kasar abdul fattah al da mataimakin sa'ada muhammad hamdan daglo mai jagorantar dakarun mayakan rsf sanarwar da kwamitin lauyoyi masu goyon bayan demokuraɗiyya fitar ya ce wato harin ta auka kasuwar da ke omdurman a yayin wata artabu tsakanin bangarorin biyu ranar asabar wata majiyar likitoci ta ce wannan harin da ya auku a gidajen mutane ya kashe akalla fararen hula goma sha biyar an yi ta afkawa omdurman a musayar wuta tsakanin bangarorin biyu mutane sama da dubu goma aka kashe a rikicin na sudan ya zuwa yanzu a bisa rahoton armed conflict location and event data project to ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Birnin arewacin Najeriya inda wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan boko haram ne suka kashe wasu manoma goma sha ɗaya jiya lahadi a ƙaramar hukumar mafa saboda zargin sun gayyato masu sojoji a maimakon biyan harajin da suka ƙaƙaba masu zargin da manoman suka ƙaryata haruna dauda gare ka waɗannan manoma da sun gamu da ajalinsu ne sakamakon wani yankan haraji da yayan ƙungiyar boko haram suka yi su da kuma suka yi garkuwa da su wannan ga bisani suka dinga yi masu yankan rago a wurare daban-daban har lahira da kuma har tashi jimillar mutum goma sha ɗaya da kuma aka raunata mutum guda wanda ya zaka ke asibiti a kunci a shekaran dubu biyu da ashirin sai da yayan ƙungiyar boko haram ɗin suka kashe mutane arba'in da uku a wannan ƙauye da ke zabar marin da kuma aka yi wa rankan rago a wancan lokaci dukkanin mutanen wannan ƙauye bakwai dai manoma ne da suka shahara wajen noman shinkafa da kuma kamun kifi wanda wani shugaban manoma shinkafan ya shaida min cewa su dai sun sha fuskantar barazana yayin kungiyar boko haram din kuma an dade ana dora musu irin wannan haraji da kuma su kan biya su fanshi yan uwansu amma wannan karan ya kai har ga kisan yan uwan nasu da jimillar sai tashi goma sha daya tashi daga wannan kauye dai na garin zabarmari gari ne da ya tasan ma kusan kilomita goma sha biyar zuwa garin maiduguri yanzu haka suke fuskantar kalubalen matsalar na tsaro wannan batu dai na tsaro a iya cewa ya iya dawowa sabuwa fil wanda ko a jiya a gamar hukumar baman wasu da ake zaton yayan kungiyar boko haram ne sun tafi da wasu mutane guda uku yayin da suka hallaka wani mutum guda sakamakon harbi da suka yi masa rahotanni dai na nuni da cewa waɗannan mutane dai dukkan nasu guda hudu an same su ne a gonar su yayin da suke girbe amfanin gona wanda rundunar yan sandan jihar borno ta ce tana nan tana bincike akan waɗannan abubuwan da ke faruwa kuma nan ba da jima jama'a ba za ta yi wa manema labarai bayani game da aukuwar lamarin tuni dai kwamishinan yan sandan jihar borno alhaji muhammad yusuf ya isa wannan wuri na ganewa idanunsa a kuma wannan lamari shi ko malam yusuf muhammad shi cewa eh, sun kama mutanen mu sun yi garkuwa da kadura mai naira dubu dari shida tuna dubu dari shida to shine kuma aka zo dai abun bai yiwu ba har ya kai ga suka ce dai ba su dubu dari da ashirin to shine garin kai wannan kudin ne to kuma sai a ko yan boko haram da suke kiran kansu aiki. A suke kiran kansu ne? Sun ke kiran kansu ISIS ba. Ok. Eh to shi ne a lokacin ta ta musu abun to su kuma waɗannan da suke tsallaken kudu kuma eh. ga sun Eh. To a nan ne kuma suka haɗu sai suka yi wuta a tsakanin haka eh da suka wuta a tsakanin su Allah da ikon su sai mutanen suka samu suka kubuta kuma suka haka to shi ne da suka gudu sai jiya din suka yi suka ce wai an munafurce su sojoji sun kai musu attack haka da aka sani sai ai ba sojoji ba ne yan uku ne san boko haram su ma suka kai musu attack haka sai suka ce a'a su mu da ba sojoji ne to shi ne ba sai suka fara wannan abu eh. ko wani yaro ana cikin abubakar suka kashe shi eh. suka su kiɗe da wuka Allah dai shi bai kare mai kwana ba shi yanzu haka yana a haka eh to sannan kuma bayan nan sai suka sake yin gaba suka je suka samu mutum shida yan gida ɗaya ne e suka yanka su gaba suka sake samun mutum hudu suka yanka goma sha ɗaya kenan ko sha ɗaya kenan eh. eh sannan kuma yaron sun tabbatar mai can ma sun kashe mutane can ma sun kashe mutane wasu mazauna karamar hukumar jede kenan da ke jihar borno bayan game da yankar rago da aka yi ma wasu manoman shinkafa da kuma ke zaune a karamar hukumar jere da ke jihar borno wadda shike wannan lamari a ne a karamar hukumar mafa haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. To gaida Haruna ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Aisha da ci gaban labaran duniya. wasu 'yan bindiga sun bude wuta akan wasu mutane da ke bacci a wani gari da ke yammacin yawunde a sanyin safiyar yau litinin wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum ashirin a cewar wani jami'in hukumar maharan sun kai harin kafin wayewar garin yau kana suka bankawa gidaje wuta a mamfe a cewar shugaban wato gudanarwar yankin manyo garin da ke kudancin yammacin kamaru wanda ke da ratar kilomita hamsin da kan iyakar najeriya jami'in ya sanar da kamfanin reuters cewa an kwatar da mutane bakwai a asibiti sannan jami'an tsaro suna nan suna lalube domin gano maharan ya zuwa yanzu babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin wannan harin na yau litinin To a gaida Aisha mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan jamhuriyar Nijar muka nufa inda aka yi naɗe-naɗen sabbin jami'an yaƙi da cin hanci da rashawa. To sai dai naɗe-naɗen ya janyo cece-kuce daga ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun 'yan ƙasa su labar ma gare ka. mutane kimanin 35 ne shugaban majalisar cnsp janar abdulrahman chani ya nada a matsayin mabobin hukumar kwaldef mai alhakin yaƙi da cin hanci da farautar mahandama dukiyar ƙasa sun hada da hafsoshin sha'anin tsaro goma da farar hula 25 da suka hada da lauyoyi da alkalai da masana tattalin arziki da kuma wasu 'yan fafutuka na kungiyoyi masu zaman kansu wannan wani matakin share fage ne a yunkurin da hukumomin mulkin soja suka sa gaba domin soma binciken almundahanar da ake zargin an tafka a zamanin gwamnatocin da suka gabata a ra'ayin wani ɗan siyasa alhashi asmanu muhammadu daga yanzu ana iya cewa kallo ya koma sama yan farahula sun yi ta cewa an yi sata an yi kara an yi zace to suna yanzu, an da yuka da nama cikin wannan bincike su ti su binciko kuma su amso su maido sannan waɗanda ke zargin wane da wane ina zaton za su kyale wannan kwamishiyo ta aikinta na bincike da tsaye da gaskiya da adalci. Shugaban kungiyoyin farar hula na Rezo Esperance Bashar Muhammad wanda ya bayyana gamsuwa da kwarewar da dama daga cikin jami'an hukumar ta na da shakku kan cancantar wasansu. domin yaƙi da cin hanci babbar magana ce da ke buƙatar sanin makamar aiki in ji shi. Aiki ne wanda yake buƙatar sanin shari'a yake buƙatar sanin yadda ake karɓar haraji da sauransu kenan fiskalite kuma yake buƙatar sanin harkar duwan da sauransu kuma yake buƙatar sani na musamman na tunguma mudahana da dukiyar jama'a to magana gaskiya akwai wa'anda ba su da wannan horon kuma ina ganin ba za su iya kawo kallo ba wajen wannan shi kawo cikin rikon karya miki ya kamata ya kasance duk ayyukan da za a tafiya da su ya zamanto an yi su bisa kan gaskiya an yi su bisa kan shari'a a kwato dukiyar jama'a samun nasarori a ayyukan wannan hukuma abu ne da ya danganta da wasu muhimman matakai da ya kamata a ɗauka tun yanzu na farko dokoki na musamman wanda yake ba shi dama ya yi aiki ba tare da taka birki daga wani wuri ko daga wasu na biyu ya kasance kai kanka mai ɗiyauci ne kuma kowa ya yarda da haka nan kenan ba za a iya tunguma ba da wata rashawa da cin hanci sannan na ƙarshe kayayyakin aiki kama duk abubuwan da ya kamata na kai da kawowa da kuma albashinsu da sauransu a nan gaba ne mambobin hukumar ta za su yi rantsuwar kama aiki ko da yake kawo yanzu ba a tsayar da rana ba a hukunce yaƙi da cin hanci a nijar wani abu ne da a baya ya zama wa gwamnatoci karfan kafa sakamakon yadda jam'in siyasa ke fakewa da ƙawance don kare mukarrabansu daga dukkan wani yunkurin masharanta saboda haka 'yan ƙasa ke fatan ganin a irin wannan lokaci na gwamnatin riƙon kwarya mahukunta za su kwatanta iwa tufka hanci sule mummuni barma mai amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To da Suleiman daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu kada jamhuriyar Kamaru inda tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayan masarufi ke addabar jama'a. Tuni dai hukumomin kasar suka shiga kiraye-kirayen 'yan kasuwa da su rage farashi. Maimunatu Sadu gare ki. A halin yanzu a kasar Kamaru kayan masarufi sun yi tashin goron zabi sakamakon haka ministan kasuwanci Luc Maguam Barga Tangana ya yi kira ta hanyar wasiƙa ga 'yan kasuwa musamman waɗanda suke kula da waɗannan ɓangarorin na sayar da kayayyakin masarufi kamar shinkafa, kwai, burodi, kaji da wasu ɓangarorin daban kamar siminti da su yi gaggawar saukar da farashi saboda saukar farashin wasu kayayyakin a kasuwar duniya sanin cewa a baya ana cewa shinkafa abincin talakawa ne amma a halin yanzu kuwa al'ummar kamaru na kokawa mu saurare wasu daga cikin su A bayan shinkafa na da rahusa da akwai kofin shinkafa da ake sai da asifa 125, 150, 175. Amma wannan shekarar farashin ya yi tsanani kofin shinkafan da ake sai da asifa 125 ya zama 150. hamsin na ɗari da saba'in da biyar kuwa ya zama ɗari biyu ya yi tsada sosai akwai wahala. Albasar da muke saya a dala ɗari biyar a shekarar da ta gabata wannan shekara jaka muke saya farashin ya tashi sosai saboda masu sayar da albasan suka ce a shekarar da ta gabata suna sayan buhu a jaka saba'in amma wannan shekarar suna sayan buhu ne a jaka ɗari da ashirin. pas évident. haka zalika mun tuntuɓe masu sai da man abinci ga bayani ɗaya daga cikinsu. Yanzu dai muna ɗaukan jarkan mai a jaka ashirin da hudu da ɗari biyar sannan muna ɗorawa a ƙananan jarkoki game da mabukata kamar masu gashin kifi da masu saye da sayarwa na abinci suna sayan na lita ɗaya da rabi a halin yanzu dai lita ɗaya ya zama jaka ɗaya da ɗari hudu. hudu lita ɗaya da rabi kuma ya zamo jaka ɗaya da ɗari tara ne a halin yanzu da lamarin ya fi ƙarfinmu. Mai sa kwai ma ya koka dangane da tsadar rayuwar. Eh, A baya muna sayan fakitin kwai a jaka biyu da ɗari biyu ko jaka biyu da ɗari uku manyan kwai kuma ne yake tsada amma wannan shekarar kwai ya tashi ya zama jaka biyu da ɗari bakwai wasu lokutan ma har jaka biyu da ɗari takwas waɗanda muke saya a hannunsu sun ce ya danganta da ƙarancin masara a kasuwa kuma kaji suna buƙatar masara sosai da ke ba su ke ba su kuzarin samar da kwai babu kwai kuma wasu lokutan ma mabukata za su tambaya idan muka faɗa musu farashi sai su juya su yi tafiyarsu mutane da dama suna danganta wannan lamarin sanadiyar bullar annobar covid-19 da ya kunnu kai a ƙarshen shekara 2019 a ƙasar kamaru sannan wasu kuma suna alakantawa da mamayar rasha a ukraine da farashin alkama ya yi tashin goron zabi maimunatu sado sashin hausa na muryar amurka daga duwala a kasar kamaru To gaida maimunatu kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so kuma za a iya zuwa shafukanmu na intanet a Hausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa dajewa. Ba sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. Shirin namu na wannan mako ya tattauna ne da wani malami mai suna Tijjani Mukaddas wanda ya kirkiro wata makaranta ta shaka tafi a unguwar Dukwa da ke kusa da birnin tarayyar Najeriya Abuja wanda kuma a bana ƙasar amurka ta zaɓe shi a ƙarƙashin wani shiri na hobart h humphrey domin ziyartar ƙasar amurka a lokacin ziyarar tasa hawa sharif ta tattauna da shi game da abin da ya kawo shi amurka da kuma ayyukan da yake na inganta ilimi a najeriya da farko dai ta tambayi malamin tijjani mukaddas tarihinsa kamar haka na'am a sunana tijjani mukaddas hadeja a ni ne kuma shugaban wannan shirin na makarantar shaka tafi a najeriya Nigeria wato makarantar da ake ce mata Transit School Initiative wanda take nan Abuja. Na'am. To Malam Tijjani Muqaddas ga ka a Amurka. ma iya jin me kawo ka shigowa amurka gaskiya ne na shigo amurka ne saboda halattar wani shiri da ake ce masa a shirin habat h humphrey program wanda a hukumar uh, amurka wato department of US, uh, us department of state ta ɗauki nauyi uh, wato shi wannan shiri na humphrey polo shi uh, uh, shiri ne wanda ita ƙasar amurka uh, ta ware shi domin karrama shugabanni a duniya a duk shekara suna zaɓar uh, shugabanni daga ƙasashe na duniya misali a wannan shekara sun zaɓi shugabanni daga ƙasashe kusan ɗari da goma na duniya to allah ya sa kuma ni ne wanda aka zaba a najeriya wanda zai halarci wannan shiri na harvard h fellowship program a nan united states na'am na'am gashi na ji ka ce mutane 110 ne daga kasashe 110 kenan kana nufin kowace kasa cikin 110 na mutum ɗaya ne ake zaɓa yake zuwa wannan eh, eh, shiri gaskiya ne kowace ƙasa ana zaɓar mutum ɗaya ne suna duba wane ne a wannan ƙasar yake da wani aiki wanda al'ummarsa na wannan kasar suke amfana da wannan shiri da yake a wannan kasar misali kamar yadda na ce ni ne shugaban shiri na makarantar shaka tafi makaranta ce da na kirkire ta a najeriya na kirkiri wannan shiri ne domin tallafa wa yaran da ba sa zuwa makarantar boko kamar yadda hukumomi suke faɗa a najeriya akwai yara da yawansu ya kai miliyan ashirin da ba sa zuwa makarantar boko a watakila saboda talauci na iyayensu ko rashin gata ko kuma marayu ne ko 'yan gudun hijira da sauransu sai na ga meye zan yi domin tallafa waɗannan yara a garin da nake a nan abuja shine na kirkiri wannan makaranta nake tara su waɗannan yaran a gu ɗaya mu karantar da su kafin mu sa su a makarantu na gwamnati wani lokacin ma kuma sai mu fita mu nemo masu kuɗi ko 'yan kasuwa ko kuma masu ƙungiyoyi masu zaman kansu su zo su tallafa wa yaran nan da ba sa zuwa makarantar boko sannan sai mu sa su a makaranta to hakan ne ya sa ita gwamnatin amurka ta ga abin da nake yi ta san cewa wannan abu ne na al'umma kuma abu ne da yake taimakawa al'umma domin yin hakan yana rage rage a matsaloli da muke samu a cikin al'ummarmu kamar irin matsala irin ta sace-sace da yara suke da irin matsala irin ta faɗe musamman ga su yara 'yan mata da sauransu sai ta ga wannan abin da nake abu ne da ya kamata ta karrama ni to shi ne ta neme ni kuma ta bani wannan dama na zo amurka domin halattar wannan shiri cikin 'yan uwana zan ce tunda duk wanda ya zo nan shi ma yana wakiltar kasarsa ne kuma shi ma shugaba ne na'am to da shike ka ce ga makasudin zuwanka yin wannan eh, na kara ilimi akan bangaren mm. eh, ilimi kenan abin da ka yi fice akai ko mm. eh, muna iya cewa to ta yaya ka faro har ka samu a wannan dama da ka zo nan Amerika domin halartar wannan shiri da ake yi. Ka ce ka tattaro yara da ba sa zuwa makaranta nan garin Abuja. A cikin Abuja kenan saboda mun san Abuja shine babban birnin a kasar Najeriya a yanzu. A cikin gari ne koko a ƙauyukan da ke kewaye da Abuja ne koko yaya ka faro kuma makarantar nan gini ne ka kama haya ko dama kana da shi koko gina makarantar koko yaya ka fara haka fara tafiyar da wannan al'amarin ita wannan makaranta ta shaka tafi. Eh gaskiya ne a lokacin da a COVID-19 ake ta fama da shirin COVID-19 kuma aka koma to da yawa daga cikin yara sun fita daga makaranta. To kuma gunda nake zauna a Abuja ba wai cikin garin Abuja ba ne irin gefen garin Abuja zan iya ce a ƙauyukan Abuja akwai wata unguwa da ake ce mata dakwa. To ita da nan a kusa da abuja take kuma yawanci wanda suke zama a cikin wannan unguwar ma'aikata ne kananan ma'aikata na cikin abuja to da yawa daga cikin iyaye a cikin wannan unguwar gaskiya yaran su da yawa ba sa zuwa makaranta wasu yaran kuma sun fara zuwa wasu kuma sun daina to a dalilin haka ne da na gani in ka waye gari a unguwar nan sai ka gani yara da safe maimakon yara su je makaranta sai ka gan su kawai suna ta yawo duka sun zama 'yan baban bola akwai wani abu da ake cewa baban bola yaro zai dau buhu yana ta yawo a cikin tituna yana ta tsintar irin ledodi ne su roba da aka yi amfani da shi yana sawa a cikin buhu to sai naga wannan abun fa matsala ne ga al'ummar mu domin yaran na haka suke koyan irin sace-sace misali in suka ga gida a bude kawai za su shiga ne in sun ga murfin tukunya ne wani roba ne kawai za su ɗau su sa a cikin buhun su sai naga ai wannan babbar matsala ce ga al'ummar mu to karshen shirin namu na wannan mako kenan sai mako mai zuwa allah ya da za mu dora akan wannan tattaunawa da hoshirif ta yi da malam tijjani mukaddas a lokacin da ya ziyarci sashen hausa na muryar amurka da ke birnin washington dc a madadin hawa sharif da kuma juli leather gresham da ta ba da umarni da daidaita shirin naku baban yaci furin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. To a gaishe ka ga kaɗan kuma yanzu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo mana ta imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Umar Ari Badai ka Kace muna fatan wannan shari'a da ake gudana tsakanin 'yan takarar gwamna a jihar Kano. mu shine Ubangiji Allah ya baiwa mai gaskiya sa'a kuma muna kira ga al'ummar jihar Kano da su rungumi kowanne ne Allah ya kadara musu. sai kuma ra'ayin haruna mohammed katsina shugaban kungiyar muryar jama'a kai ko cewa kake gwamnonin jihar katsina da na zamfara da na sokoto da neja game da jihar kaduna ya kamata ku haɗa ƙarfi da ƙarfe a wuri ɗaya domin ku kawar da duk wasu 'yan ta'adda da suke sacewa game da hallaka jama'a duba da ganin yadda suke ci gaba da yaɗuwa a jihohinku. ku ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne hadari musa mai yama ce a yau mun shigo wannan fili ne domin ku ba mu dama mu ƙara tunatar da shugaban najeriya wato bola ahmed tinubu akan alkawalin da ya yi na buɗe wuraren ajiyar abinci mallakar gwamnati domin sayar da shi a farashi mai sauƙi domin talakawa su samu sauƙin wannan matsin tsadar rayuwa amma yanzu sama da watanni hudu ba wani labari to muna ƙara tunatar da shi alkawali abin tambaya ne gobe kiyama To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantawa. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a taƙaice. To Ibrahim a taƙaice ana sa ran cewa sakataren baitin malin Amurka Janet Yellen za ta karbi bakoncin mataimakin shugaban gwamnatin China Healy Fang a wata ziyarar wuni biyu da ake sa ran zai kawo amurka cikin makon nan yakin rasha a ukraine shi ya yi sanadiyar tashin farashin kayan masarufi da kuma raguwar ayyukan more rayuwa a rasha a bisa wani rahoton leƙen asiri da ma'aikatar tsaron birtaniya ta fitar farashin kayayyaki ya tashi da kaso shida cikin watan satumba a rasha wanda ya kasance sakamakon hauhawar farashin kayan masarufi na yau da kullum kamar abinci da mai. An kashe sama da mutane ashirin a jiya Lahadi bayan da wani hari wato bayan wani hari a wata kasuwa a unguwar babban birnin kasar Hurtum a wani mummunan harin baya-bayan nan a rikicin da aka fara tun watan afrilun bana tsakanin dakarun sojin sudan da ke karkashin shugabancin sojin wato shugaban sojin kasar abdul fatah al-burhan da mataimakinsa a da muhammad hamdan daglo mai jagorantar dakarun mayakan rsf sanarwar da kwamitin lauyoyin masu goyon bayan demokuraɗiyya ya fitar ya ce da harin ya auka kasuwar da ke omdurman a yayin wata artabu tsakanin bangarorin biyu wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta akan wasu mutane da ke bacci a wani gari da ke yammacin yawunde da sanyin safiyar yau litinin wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum ashirin a cewar wani jami'in hukumar yankin maharan sun kai harin wato kafin wayewar gari kana suka bankawa gidajen mutane wuta a manfe a cewar shugaban gudanarwar yankin manyo garin da ke kudancin yammacin kamaru wanda ke da ratar kilomita hamsin da kan iyakar najeriya To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie lagos da kuma injiniyan mu na yanzu Bill Andrand. ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasu